ga hatsi ya sa ya tun ba a je August din ba ma da aka saba a al'adance da September hatsi ya sa hulan kwano abu ci gaba da yin addu'a fa a ci gaba da yin addu'a Allah ya ba mu fita dan manzo Allah ya ce a raba ciki uku ana gaba da bara fatan a raba ciki takwas to malam a ce buhun masara yana neman ya tunkari dubu tamanin dubu ɗari ba ashirin buhu ɗaya na masara to kai yaya nawa ne albashin albashi fa wata gwamnati ta fa hawa ta soka ana rigima akan dubu talatin ne to wata ma ta zo ta dora akan dubu talatin da ana ta rigima ba har yanzu ba a cimma abin da aka cimma ba wai ma da aka dauke shi aikin kenan fa to shi wanda ba dauke shi aikin ba fa shi kuma fara ta ina taki dai ba za a baka yanzu nawa yake sai da taki ku kalle yanda taki ya sa hulan kwano yana neman ya take jama'a kuma ga dan saukin da aka fara samu shugaban sojojin Najeriya ce in Allah da bana duka zai noma a gonaki sai abin yana da mai dawo sabo da ma mai maganan ba da yafi daga yin maganan har inda aka sa ran ai noman kuma yanzu an ji an kai har hare ai yanzu ga sunan yanzu din nan zan iya lissawa maka gari ne wanda ni suna da alaka da ni ni ma ta wani bangare na fada ruwa gonakin an ce ba za a noman ba in kuma an isa a noman a noma yanzu da Allah abu yanzu to shikenan sai a ruwan sama yana zubewa shikenan ga masara ta sa hulan kwano shinkafa ta sa shi kowa ke yi digiri ɗari ne to ya yi masas yanzu to yanzu ko sai dai da alal ya zama makaruhi ba za a samu wakil to yanzu kai an ce a raba ciki uku kaga anya ko ba sai an raba sai an kara ba sai an samu fatawa ma <laughs> sai ku taro majalisar malamai a ba da fatawa yanzu dai ciki a raba shi bakwai ko takwas tiya to kai kaga in wa wallahi tallahi mu ci gaba da kula da Allah Allah Allah ciyarwa na shi ne tabbas ya bada asbabu kuma ya yi fada akan kada a rike kada ai watsi da asbabu in an ce wannan hanya ake bi a samu kaza kada ka kibi ka zauna ka ce kawai sama ta zubar da zinari. Lallai ka ba bab to asbab din kuma an bu an toshe su dama ajandan kenan muminan resources din baban mun samu ba kuma noman da zamu mu ci abincin ya gagara gonakin babu su shi yasa yanzu an tare mu gonakin masu gonakin sun kalla musu kuɗi dan gonan da kila in ka gama duka nawa zaka samu an zubga maka in kuma ka zo ka baka da kuran taki ne yanzu gaban kurana sun gode baki su kuma azzalumai can gonan an zabga maka kuɗin da zai wuya ka fitar da kuɗi su kuma nan sun sa maka percentage ɗin da duk in ka haɗa ka gama noman zai wuya ka iya cire kuɗin wannan hayan gonan ka cire musu percentage ɗinsu sannan ka samu wani abu gaba kura baya shaki ta ko ina an sa maka tarko ta yaya za ka yi oho Allah ya yan uwa sai dai mu ci gaba tunda muna zulqada. wata ne mai alfarma yana da darajarsa sa a cikinsa ya bambanta da wasu kwanuka tun da wata ne mai alfarma min ha arba'atun hurum Allah da kanshi ya zabe su tun ranar da ya ji sama da ƙasa ya zabi wannan watan yana da daraja a girmama shi a ayyukan alheri sai mu ci gaba da adoyi in Allah ya ga dama ya tausaya mana shikenan an gane wannan ko in ya tausaya mana kenan. amma dai da na fahimci dan damuwa akwai damuwa Allah kuma ya cece mu ya ba mu mafita ga baki daya kenan wannan ya nuna maka lokacin da kuke aiki a kamfani ko kuke aiki a gwamnati